أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله دعاء قرآني عظيم تقرؤونه ليل نهار جامع كامل بما بكلمات متعددة لكنه يحتوي على معاني شاملة جمع كل خير في الدنيا وأبلغ مطلوب في الآخرة وصرف كل شر قال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء هو الذي دعا به موسى كليم الله قال تعالى اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وأكرم الله عز وجل خليله إبراهيم بهذا الدعاء قال تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين دعوة فيها من الخير ما لا تستوعبه الألفاظ وأغنت عن تجريب مقالي فكنوز الفضائل في معانيها ومنتهى الأماني في مراميها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل له إن إخوتك أتوك من البصرة لتدعو لهم قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلما استبادوه قال لهم مثلها قال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة وقال عطاء طاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاتبعه رجل ليسمع ما يقول فإنما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقال له الرجل تبعتك فلم أسمعك تزيد على هذه الآية قال أوليس ذلك الخير كله وحين نتأمل هذا الدعاء وما حواه من فصاحة وبلاغة وبيان تتجلى لنا علاقة التكامل بين الدنيا والآخرة في الإسلام وأنه لا تعارض بينهما فالدنيا طريق والآخرة هي الغاية الدنيا غرس وبناء وتنمية والآخرة حصاد وجن الاستمار الدنيا محطة الاستزادة وبذل الإحسان والآخرة الجزاء ونيل الإحسان الدنيا دار ممر وحبور دار ممر وعبور والآخرة سرور وحبور والتوازن بينهما منهج العقلاء وطرق النجاة فعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا وذكر بالنار قال ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر ولقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال ما فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا فعلت مثل ما قال فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق عباد الله السائر إلى ربه يعرف قدر الدنيا والآخرة وينزلهما في قلبه منزلتهما اللائقة بهما فهو يسأل ربه حسنة الدنيا أحسن ما فيها لكن قلبه ممتلئ باستحضار الآخرة التي هي مقصده ومآله وموجه أفعاله وأقواله وفيها الفوز العظيم قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وقال من كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في خلقه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أما من تضاءلت إحضار الآخرة في قلبه وغفل عن مآله ومصيره فإنه يجعل زينة الدنيا الفانية منتهى رغباته وأتمى تطلعاته في همه وهمته ودعائه قال الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جمع الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وقد ذم الله من لم يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من اهل الآخرة شيئا فأنزل الله فيهم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق عباد الله حسنة الدنيا تعني النجاح والنجاة والسعادة والرزق والقناعة والرضا والدار الرحبة والزوج الصالح والزوجة الصالحة قال العارفون حسنة الدنيا هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسرور الإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل على رب العباد فإنه لا حياة أطيب ولا أزكى من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة ومن حسنات الدنيا إبصارك لنعم الله وفضله عليك ليل نهار وإقرارك بها والشكر لمسديها وقد قيل قديما من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار يعرف حسنات الدنيا ويقدرها قدرها ويتذوق أثرها من نظر إلى ما فضله الله به من نعم وعطايا على من سواه قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم ومن حسنات الدنيا يا عباد الله التي هي من أسمى المقاصد حلول البركة في الذرية والأولاد والأهل والزوجة وهدايتهم وصلاحهم ومن حسنات الدنيا التي لا يكاد يغفل عنها كل مبصر ويراه كل ذي عين باصرة نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية وقوت اليوم والأخلاق زينة حسنات الدنيا ومن أجل, ومن أجل مراتب الارتقاء في الجنة وحسنة الآخرة التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون من الأولين والآخرين وبذلوا في سبيلها المهج والأموال والأوقات هي الجنة قال تعالى فمن زحزح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالمسلم العاقل يؤمن رحلته من الدنيا إلى الآخرة بالجمع بين الرجاء والخوف قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya bude kira da sun tabbata da Allah kira da amincin Allah sun tabbata da gayyan halitta Allah bin rahman zan nira shugaban na farko da na ƙarshe da iyalansu da sahabban da waɗanda suke kyautata aiki suke kwaikwayo irin nasu har ranar tashin alkiya ɗan uwana masu albarka ne wa kaina wasu da su ba ki ɗaya musu tsoron Allah tsoron Allah shi ne sirrin gamawa lafiya shi ne sirrin cin nasara a duniya da lafiya yan uwana masu albarka addu'a mai girma wadda duka mun iya ta yaran da su iya ta amma da yawa ba ma halarto irin ma'anonin da ta kunsa na alfairar duniya da lafiya addu'a ce wadda da a ce mutum zai yi rayuwar ta bai taɓa yin wata addu'a ba sai wannan to Allah jalla wa'ala ya lamunce mai dukkanin alkhairin duniya da lafiya addu'a ce wadda alakun zanta ba ta da yawa amma ma'anonin da ta tattara ta tattara ma'anonin duniya da lahira na alkhairi wanda bawa yake so ya rabauta da su kuma tana janyo masa dafa'i na dukkanin wani sharri na duniya da lahira wanda ya sani da wanda bai sani ba a cikinta ubangiji madaukakin sarki a aya ta ɗari biyu da ɗaya cikin suratul baqara yace rabbana atina fi dunya hasana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu azabar wuta خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو حمزة أنس بن مالك الله يقارى من يداري a duk addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ban ga addu'ar da yake lakin min ta ba sama da wannan addu'a yana yawaita cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta ƴan uwa masu albarka gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce addu'ar da annabi Musa ya tsakanin da Ubangiji a lokacin da mutanen da suka yi rashin kyautawa ya tafi ya gana da Allah su kuma suka riƙi ɗan maraƙi suka bauta mai annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ce, waktub lana fi hadhihi dunya Allah rubuta mana kyakkyawa a wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirati hasana wa fil akhirati haka na ka rubuta mana kyakkyawa a lahira inna hudna ilai hakika mun tuba zuwa gare ku yan uwa wannan addu'ar ita ce addu'ar da Allah ya girmama annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da ita inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa atainahu fid dunya mun ba kyakkyawa a wannan duniya mun lamunce masa wannan kyakkyawar da kake roƙo a cikin rabbana atina fid dunya Allah ya ce to mun lamun cewa annabi Ibrahim mun ba shi kyakkyawa a wannan rayuwar yace wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira kuma yana cikin nagargaru ma'ana Allah mun ce masa duniya da lahira addu'a ce wannan wanda alkhairin da ta kunta yana da yawa na kunta ba za su iya gane alkhairin da wannan addu'a ta kunta ba da a ce mutum zai wannan addu'ar wadda ba ta fi rabin layi ba ta fi yayi addu'ar da za ta cika littafi ko littattafai falalar da take cikin wannan addu'ar tana da yawa duk wani buri da kake burata na kusa ko na nesa yana cikin wannan addu'ar anas dan malik wata rana aka ce masa ga 'yan uwanka sun yi tattaki sun yi tafiyayya daga garin basra garin da yake cikin iraq a yanzu sun taho har cikin madina domin kai musu addu'a domin sun san kai hadimin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan su rabauta da albarka da alkhairin da ka rabauta da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara su sai ya ce ya Allah ka yafe mana kai mana rahma ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azaban wuta sai suka ce a daɗa sai yi ce a'a ai wannan addu'ar idan kai ba ka bukatar ka daɗa in dai Allah ya ba baka alkhairin duniya da lahira ya tsare ka azabar wasu kuma kake nema bayan wannan عطاء غير جسمتها بعيتي سيدنا عبد الرحمن بن Wata rana yana كوي ma'ana yana yin tsawafi a ɗakin Allah sai wani cikin tabi'ai yake bin sa a matsayinsa na wanda aka yi wa bishara da aljanna tun a duniya musa abdurrahman dan auf yana cikin mutum goma da hadisi ya ture su ya ba su certificate na aljanna tun suna duniya sai yake bin sa ya kasa kuma ya ji wata irin addu'a yake yi domin ya yi koyi da irin addu'a da yake yi sai ya ji a cikin awafin nan ba abin da yake dadawa sama da cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban bayan ya gama tsawafin sun yake mai tambaya yake ina ta tabinka a baya amma sai na ba ta ƙara wani roƙo na jalabi ko dafa'i sama da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sai sai da Abdurrahman dan auf yake mai shin akwai wani alkhairi da kake tamanin bai shiga cikin wannan addu'a ba ko shin akwai wani sharri da kake tamanin bai shiga cikin wannan addu'ar ba ‘yan uwa masu albarka a duk lokacin da muka yi la'akari muka yi lura muka yi duba nan alaki da wannan addu'a za mu ga addu'a ce wadda aka tattara fasaha da balaga da azancin zance da iya magana wadda wannan maganar babban darasin da take nuna maka shine musulmi a wurinsa akwai alaƙa mai girma tsakanin duniya da lahira musulmi baya rinjayar da ɓangare ɗaya a kan ɗaya ɓangaren domin dukkaninsu ɗan jimma ne da ɗan jimmai domin dukkaninsu suna da alaƙa da juna idan aka samu tasgaro a nan to tabbas za a samu tasgaro a can kamar yadda idan ka tattara wannan kai masa saki uku to can ma sai ta samu tasgaro babu cin karo tsakanin neman duniya da neman lafiya domin ita duniya a ma'auni shari'a hanya ce ita lahira nan ne wurin zuwa nan ne makura nan ne magaryar fikewa duniya a nan ake yin shuda a nan ake ginin a nan ake haɓaka aikin ita kuma lahira tattar gonar da aka shuka ce a duniyar a can ake girbin a can ake tsinkar 'ya'yan itacen duniya tamkar wata tasha ce da mutum zai nemi ya samu wato ya daɗa fetur ko ya daɗa makamashi wanda zai kai shi ga lahira lahira kuma a nan ne za a yi sakayya a nan ne mutum zai rabauta da sakayyar aikin da ya aikata duniya wurin wucewa ne hanya ce wurin tsallakawa ne lahira a nan mutum yake rabauta da farin ciki a nan mutum yake ɗiban sakayyar aikin da ya aikata shi ya sa masu hankali a cikin al'umma suke ƙoƙarin su daidaita su balantin tsakanin duniya da lahira sai na hawwala ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya mana wa'azi ya tunatar da mu wuta yake sai hankalin mu ya tashi sai imaninmu ya motsa ce amma idan muka dawo gida muka muka yi tafi ɗaiɗaiya da ɗayanmu sai mu dinga ba su dariya suna ba mu dariya sai mu shagala sai mu dinga yin wasanni da matayenmu hanbala abin yana damu sun yadda halin da yake samun kansa a gaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana bambanta da halin da yake samun kansa idan yana cikin sai yake tuhumar zuciyar sai yake ce anya ku shi ba munafiki ba sai ya fito wurdan da akan hanya sai ya haɗu da sai na abubakar na abubakar ya ganshi abu jajan ya ce me ya faru ya ce ai har wala ya zama munafiki ya ce ta yaya ya gaya masa ta kaji kaji kaji sai na abubakar ya ce ai kuwa in dai wannan nifaƙa ce to ni ma na yi tarayya sai suka zarzaya gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zuwa cikin sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah hawbala ya zama munafiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aka yake ma ki dakata ya aka yake sai ya kwashe zanzan na bashi sai abubakar radiyallahu anhu ce ni ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yake ai hawbala lokaci dai bayan lokaci ma'ana Allah bai yi ɗan adam ba ko da yaushe ya saki duniya take akwai lokacin da yana buƙatar walwala akwai lokacin da yana buƙatar nishadi akwai lokacin da yana buƙatar hutu akwai lokacin da yana buƙatar in ya tura sai ya kusa ya ce da ku za ta dawwama a irin halin da kuke samun kansu a kanku a gabana wallahi da sai kun kai matakin da mala'iku za su bayyana a gare ku akan hanyoyi suna miƙa muku hannayen suna gaggaisawa da ku ma'ana da kun ga mala'iku a yin aiki ku sai dai Allah bai dan adam da zama haka ba ya zo masallaci ta kasuwa Ya yi ibada ta wurin neman halaliya ɗan uwa masu albarka duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya to ya san cewa duniyar nan a nan ne zai yi tanadin da zai haɗu da Allah lafiya don haka sai ya ajiye duniyar nan a irin bigiran da ta dace a zuciyarsa kamar yadda lahiran ma sai ta samu wurin da ya dace a cikin zuciyarsa shi ya sa ma ka ga alƙur'ani ya koya masa ya dinga roƙon Allah ya ba shi mai kyau a wannan duniya ya ba shi mafi kyawun abin da ke cikinta a daidai lokacin da yake wannan addu'ar kuma zuciyarsa tana cike da a ba shi lahira da domin ita ce makomarsa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a tsoron kusurwa ka gaya musu ya ma'aikin Allah ka ce ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani ku tsorata ubangijinku hakika waɗanda suka yi taɗawa hakika waɗanda suka kyautata a wannan duniyar to Allah zai ba su kyakkyawa a kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda yake son rayuwa mai daɗi ta lahira sai Allah ya daɗa mai tun daga nan duniya wanda kuwa duniya ke zalla zirriyar a zuciyarsa sai Allah ya ba shi abin da ya ga dama na duniya a lahira kuma ya hana shi ba shi da komai kaga duk wanda ya zanto a zuciyarsa baya ganin muhimmancin lahira baya girmama haɗuwarsa da Allah yana ganin kamar ma gangalce yana ganin kamar ma wasa ce yana ganin koda za a je ɗin ba yanzu ba ya rafkana ga barin yin tanadi da makomarsa to irin waɗannan rafkanannin su suke sanya duniyar ita ce komai ita ce iya abin da suke nema addu'ar su baki ɗaya a duniyar ta ke. irin waɗannan su ne waɗannan Allah yake zargi yake cewa a suratul tauba aya ta da uku, yanzu kun yarda da rayuwar duniya akan lahira ba ku san cewa rayuwar duniya wani ɗan mata'i ne ƙalilan ba in ka kwatanta ta da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi ne ban tsoro yake duk wanda lahira take damunta yake tsoron tsayawa gaban Allah to Allah zai lamunce masa arzikinsa sai ya sanya mai wadatar zuci ma'ana ba zai jarrabe shi da tsabagen san duniya wanda shi ne sirrin halaka sannan kuma sai Allah ya dinga haɗa mai lamarin sai Allah ya dinga taimakon sa ya dinga ba shi nasara a cikin lamarin sai duniyar ta zo masa tana bin sa tana rankwafawa yace amma wanda babu komai a zuciyarsa sai duniya Allah zai sanya talaucin sa tsakanin idanunsa zai ta nema a fita da ko da ya samu ba zai koshi ba ko da an ba shi fanta sama to ba zai wadata ba ba zai fushe ba ina ka fito duniya ina za ta duniya me ya ta duniya me ya farin ta duniya kuma Allah zai tarwatsa masa lissafi aka yi wa farraka alaihi shamla Allah zai tarwatsa masa lissafi sai ka same shi da sana'a kaza yau yayi nan gobe yayi can jibi yayi can babu nutsuwa manzo Allah sallam yake kuma ba zai samu komai na duniya ba sai iya abin da aka tsara masa za mu ga alƙur'ani Allah ya zargi wanda in ya tashi roƙon Allah baya roƙon Allah madaukakin sarki sai duniya mun ga wasu video clip da an suke ta yawo mutane sun je huduba sun je sun je kaba suna wani yana daga hannu yana Allah ku mutane suna dariya wallahi wannan ba abin dariya bane abu kuka ne a gaban ɗakin Allah ka rasa me za ka roƙa sai wannan ka manta da dukkanin matsalolin na duniya da rayuwa wa ya gaya maka in Allah ya baka kuma shi kenan ka ci nasara baka san wata masifa ba sai an baka ka za ta zo Allah madaukakin sarki ya ce akwai daga mutane wanda suke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya amma ba abin da ya yi shalle su da lahira yace irin waɗannan ba su da rabo a lahira sayyidina Abdullahi ibn Abbas yake wannan ayat ta sauka akan wasu larabawan ƙauye da suke zuwa da suke zuwa filin aikin hajji sai su dinga cewa ya Allah sanya wannan shekara ta zanto shekara ce ta ruwa mai yawa sanya ta ta zanto mai shekara ce wadda za a samu amfanin gona sanya ta ta zanto shekara ce da mata ya za su ta haihuwa sanya ta ta zanto shekara ce mai kyau. sai su roƙi duniya duniya yake ba sa ambatan lamarin lahira kuma sai Allah ya saukar da aya ta ɗari biyu cikin suratul zakara yake zargin su akwai daga mutane wanda suke cewa Allah ba mu kyakkyawa a duniya amma sun mance da lahira irin waɗannan ba su da rabo a lahira ƴan uwa masu albarka kyakkyawa a duniya ba tana nufin cin nasara a duk abin da ka sa a gaba tana nufin kwanciyar hankali tana nufin yalwa arziki tana nufin wadatar zuci tana nufin yadda da hukuncin Allah tana nufin yalwa a cikin gidanka tana nufin mata ta gari tana nufin miji nagari tana nufin ƴaƴa na kwarai tana nufin cin nasara a duk abin da ka sa a gaban lokaci shi yasa masana Allah suka ce kyakkyawar rayuwa ita ce rayuwar da zuciya ta zanto a tsaye a faɗake take tana jin ɗanɗano da gardin ganawa da ubangiji jalla wa'ala tana yin alfahari da samun kanta a cikin imani tana yin alfahari da sanin Allah da soyayyar Allah da komawa ga Allah da dogaro ga Allah babu wata rayuwa mai daɗi da ta wuce wani wani cikin magabata yake duk wanda Allah ya bashi gode wa ni'imar Allah da harshe mai yawan ambatan Allah da jiki mai juriya wurin neman halaliya da kuma neman lahira to wannan an ba shi kyakkyawa a duniya da lahira kuma an tsare shi daga azabu babu wanda ya san kyawun rayuwar duniya sai wanda Allah ya daga masa imani kuma a yaushe yake kallon mutanen da ya fi ba yake kallon da suka fi shi wanda a yaushe in ya tashi a cikin unguwa ba shi da kallo sai wanda ya fi shi wane ya sa sutura kaza ya kamata shi ma ya wane ya hau mashin kaza ya kamata shi ma ya wane ya gina gida ya kamata shi ma irin wannan ba zai taɓa gode wa Allah mai godiyar Allah shi ne wanda zai kalli kansa ya ce alhamdulillah na fi mutane kaza a layin na fi mutane kaza a cikin unguwanmu ni Allah ya min kaza wani Allah bai masa ni Allah ya min kaza wani Allah bai masa ba wanda zai lissafa irin wannan to sai ya cewa a shi ma shi sarki a shi ma shi tsafetacce ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a koda yaushe ku dinga kallon waɗanda kuka fi a cikin rayuwa ku daina yin la'akari da wanda suka fi ku matsayi a rayuwa idan kuka yi haka to ba za ku raina ba Allah za ku dinga gode wa Allah ma'aikata yana daga cikin kyakkyawa a duniya shine Allah ya sanya mata albarka a cikin rayuwa ita mana ko da ɗan ƙanƙani Allah ya baka amma wannan ɗan ƙanƙanin ya yi maka riga da wando Allah ya lullaba maka bargon sutura idan baka faɗa ba wanda ya san halin da kake ciki to wannan bargon na sutura da Allah ya lullaba maka kada ka shigo cikin mutane kana complain baka san cewa a lokacin da kake complain ko wannan rabin rabin da yake so ya samu da sau da yawa idan mun tashi sai mu ce rayuwa ta zama kaza rayuwa ta zama kaza a daidai lokacin da akwai ɗaruruwa ko dubban ni'imomi wanda nawa muka ba wa Allah ya mana su akwai waɗanda suna nan da dukiyarsu sun ba zama za su so a ce su ba da wannan dukiyar domin a ba su wannan ni'imomi kamar ni'imomin lafiya da abin da ya kama da haka yana da cikin neman a ce za ka kwanta kai barci har da munshari ba tare da ka sha kwaya ba a lokacin da wasu da yawa suna nan sai an musu allurai domin su samu su yi barci su rinka matsalar su shi ne rashin barci yana daga cikin ni'ima a ce ka wayi gari ka samu abin da za ka kai bakin salati ko da ba shi da daɗi ko da ba mai kaza bane ba mai kaza bane wani kwanansa kaza da wanda ya sa wani abu a yana daga cikin ni'imar Allah Allah ya ya sa ka zama kai ne mutunci ne mai kirki wani bai san kirki ba bai san mutunci yan uwa masu albarka kyakkyawar da nake roƙon Allah ya bamu a lafiya ita ce kyakkyawar da mutanen farko da na ƙarshe suka zage dantse suka yi aiki tukuru domin su rabauta da wannan kyakkyawar wannan kyakkyawar ita ce aljanna Allah madaukakin sarki yake in aka je lahira duk wanda Allah ya tare shi ga barin shiga wuta kuma aka shigar da shi aljanna to tabbas wannan ya rabauta dan haka musulmi mai hankali shine wanda zai tsaya ya yi karatun tani ya san cewa wannan rayuwar da yake ciki fa ba rayuwa bace ta wasa wannan numfashi da Allah ya azurta shi yau shekarar ta talatin arba'in hamsin sittin saboda Allah ko a cikin duniyar nan ne kake da target din zuwa wani aka ce yau kana tafiya shekarar ta talatin a kan hanya kai ka san an kusa zuwa wani gurin ballantana a ce yau shekarar ta arba'in ballantana a ce hamsin ko sittin kai ka san tafiya ta tafiya sai mai arzikin gaske shine zai iya maimaita wannan talatin ma da aka faɗa mai arzikin ƙarfi shi ne zai nana ta talatin ɗin to ina ga mai arba'in ina ga mai hamsin ina ga mai ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر